sai addu'a ta gaba yace du'a'ur ruku'i ko addu'a da ake yi idan an yi ruku'i jama'a an yi ruku'i ana addu'a subhana rabbiyal azim subhana rabbi al-azim ko subhana rabbiyal azim wannan yace talata marrat sau uku ake Huzaifa ibn al-Yamani shi ya ruwaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ahli sunani sun fitar da shi ashabu sunan su abu dawuda su nasa'i har su imamu ahmad duk sun ruwaito shi bayan ahli sunan din ashabu sunan subhana rabbi al'azim sarki ya tabbata ga ubangiji na al'azimi mai girma kalmar subhana tana nufin unazzihuhu wa